Hukumar ɗa'ar ma'aikata ta bayyana dalilin da ya sa ta gurfanar da shugaban hukumar ƙorafe-ƙorafe da cin hanci da rashawa ta jihar Kano Muhi Magaji a gaban kuliya. A biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata a Digital. An gurfanar da Muhi Magaji Riman Gado a gaban kotun CCT bisa zargin cin hanci da rashawa na goma. An tattaro cewa Magaji zai bayyana a kotu ranar goma ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu. manema labarai sun tattaro cewa an gurfanar da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci na jihar kano a ranar alhamis sha 17 ga watan nuwamba a kotun cct a cewar shugaban manema labarai da hulɗa da jama'a wato mrs veronica kato ta ce hukumar da ake yi wa tuhumar da ake wa muhi magaji ta hada da saba ka'idoji da'a na jam'i wato jami'an gwamnati cin zarafin ofishi bayyana kadirorin karya cin hanci karbar kyauta da sauransu bincike ya nuna cewa shugaban ya gaza kare wasu asusu na banki masu dauke da sunansa mai dauke da kudi naira miliyan 394 wanda hakan ya sa ake masa zargin almundahana ta kuma ce duk da haka an bayar da belin wanda ake tuhuma da kudi naira miliyan biyar tare da mutane biyu masu tsaya masa da suke da kadarori a cikin babban birnin tarayya abuja a wani labarin kuma naɗin da aka yi wa alkalai 22 na kotun kula a najeriya ya tayar da kura a bangaren shari'a To a biyo ma cikin shiri na gaba domin jin yadda da Marwa za ta ci gaba da kasancewa a tashar mu ARA Digital.